A wani sako da kungiyar kwallon kafar Super Eagles ta aikawa kaftin ɗin 'yan wasan Vincent Onyema wanda ke zama makokin rasa mahaifiyarsa a 'yan kwanakin da suka gabata. Ahmed Musa ya sha alwashin cewa Super Eagles za su doke Tanzania a wasan da za su buga ranar Asabar mai zuwa. A halin yanzu an ba Musa ruwan kwariyar matsayin kaftin ɗin kungiyar 'yan wasan ne a biyu bayan kasancewar kaftin ɗin kulab ɗin bayanan da kuma rashin Mikel Obi a cikin 'yan wasan. Musa ya faɗawa mujallar Complete Sports Nigeria.com cewar Onyema zai ci gaba da zama kasancewar kaftin ɗin tawagar 'yan wasan har sai lokacin da ya ga damar bari ko kuma ya ajiye aiki. Ɗan wasa ne na kwarai da gaske kuma ina ba bashi sa kuma zan kawo mashi aiki ne a Tanzania kawai kuma cikin farin ciki zan hananta masa matsayinsa da zarar ya dawo wurin wasa mai zuwa. Musa ya ƙara da cewa muna aika mata zaƙon gaisuwanmu kuma muna masa alƙawarin cewa za mu lallasa Tanzania domin sa kuma za mu yi aiki da dukkan ƙarfinmu da dukkan ƙwazonmu domin samun kyakkyawan nasara a wasan da za mu buga a Dar es Salaam. Da aka tambaye shi yadda yake ji a matsayin mai jagorancin ƙungiyar CSKA Winga ya maida martanin cewa farin ciki na kawai shine za mu lallasa Tanzania. Ƙungiyar Super Eagles ta Najeriya na cigaba da zama mai matsayi na hamsin da uku da hukumar FIFA ta fitar ranar uku ga watan Satumbar wannan shekarar.